Cutar kansa ta mama wani kurji ne da ke hutowa jikin mama. Ko akwai alamomin da ke shaida hakan? Cutar na da alamomi tun da ƙididdigar da aka yi a faɗin duniya kan cutar ta kansa na mama a shekara ta ishirin ta nuna matsayin masu wannan cutar da ya kai sama da miliyan biyu wanda ya yi daidai da cikin mace goma sha biyu ɗaya na ɗauke da wannan cutar. Idan muka duba ɓangaren rashe-rashe su kuma sun kai sama da mata dubu da ɗari biyar da ke mutuwa a kowace rana. kowane sakan ɗaya kusan kishi biyu na matan ke rasuwa dalilin cutar ta kansa na mama alamomin wannan cutar suna da yawa mafi yawan matan da ke zauwa gidan likita sai ka ji suna cewa suna jin wani dan kululu a cikin mamansu to wannan kululun na iya zama ƙari ko kuma kurji ko kuma wani lokaci in sun ga wani sauyi jikin fatar ko kuma kan maman nasu ko in sun ga ya motsi ko kuma mace na zub da wasu ruwa ko maman ya dan kumbure ko ya sauya kala ya ɗauki alamar fatar lemun zaki ko kuma wani bi maman ɗaya ko ma bin duka su rinka ciwo ko in mace ta ga wani kululu jikin kaluluwarta wani bi kuma matan suna zawa ne saboda sun lura cewar suna ramewa kuma ba su da kuzari na cin abinci wannan duka alamomin cutar ne haka zalika mace na iya zawa kawai don a duba lahiyarta ba tare da tana fama da kowace matsala ba bayan likita ya duba ta sai ya gano tana da wani kari wanda bata ma san da shi ba ko akwai alamomin da ke shaida hakan? Wani bincike da aka gudanar don tantance matsayin cutar da kuma shekarun wa'inda abin ya shawa sakamakon binciken da Profesa Namadi na Yama ya gudanar a babban likita haihuwa ta isa ga gazo birnin Yamai ya nuna cewa shekarun wa'inda suka kamu da wannan cutar na kan kashi 48 cikin dare kuma ta yi shahar masu shekaru 18 zuwa gomiya tara da ɗaya. Wannan na nufin cewa kowa yana iya kamuwa da wannan cutar. Ko ana iya rigakafin cutar kansa ta mama? Akwai rigakafi na farko, a rinka unhwani da kayan lambu da kayan marmari, kuma a rinka motsa jiki kai a kai a kiyaye yin kiba, musamman ma matan da suka bar haihuwa, kuma a bar shan giya da taba da makamantansu. Mata su rinka murza mamansu da kansu don su ga ko akwai alamomin cutar. Studio Ghana.